atun ila misira idan kun koma misira da Allah fakara umin nisala ku ce ina gaida wannan sarki wa ƙulu da a ce inna abana salli alaika babanmu ku ce alkhairin da kuka yi inna abana salli alaika baba ya maka addu'a babanmu malami ne annabi ne ka ce ya muku ce babanku ya muku addu'a a yi ɗaye wa addu'a ruwa ya koma kwari kenan <laughs> eh dan sai wa addu'a mai ce in kun koma ku ce don Allah babanmu ya maka addu'a sosai sarki babanmu ya maka addu'a inna abana laysa li alayka wa yad'u laka bima aulaitana, dalilin abin da ka jibantar mana ya ma addu'a ya nema ma gafara babanmu ya ma addu'a na kirki ahe dan sai yake wa addu'a Allah sarkin iko kowa yana ji ne to yace in kun je ku ga ya masa haka suka ce qalu wannan ma fato baratun wajadu bi da radda jira kanu ma ya bana ma na bagi to me muke nema ne a duniya na dalibu ikramu min mulki azam min hadha hadhihi bid'atuna suka ce baba duba ka gani wannan fa kudin namu ne fa ba na wani bane ruddat ilaina an mayar mana wa namiru ahalana wannan sarki da ya auna mana abinci baba lalle wannan ahalanmu ne shine wa namiru ahalana wa nazdaru bayan wannan haila yau suka sake cewa ai ahaluna naji bil mirati da waye da wani abu zakana baba ka ba mu dan uwan mu za mu kiyaye shi Wani zidado kai kaila ba'irin kun gane abin da yake nufi ba karawa kai ba abin da yake nufi zidado kai kaila ba'irin hmm. baba ba mu dan uwan mu idan muna zuwa da kayan raƙumi tara in mun je da dan uwan mu in muka kara raƙumi ɗaya nawa goma to wani zidado kai da ba'irin kaga yanzu awun zai karu ma ya zama goma eh, ba malamai da yawa an kaji sun ce ga ma an kara mana awu ba karawa aka yi ba in mun je da dan uwanmu an yi mana karin raƙumi daya to kaga dalilin dan uwanmu wani zidado kai da ba'irin za mu samu awu eh za mu samu awun raƙumi daya a dalilin dan uwanmu. kaga kayan namu ma zai karu fiye da haka shine abin da suke ne ala Amalina akan kayayyakin mu kuma suka sake gaya babansu haka bayan sun faɗi wannan magana suka ce za mu samu ƙarin raƙumi ɗaya li'akina ga ɗan uwanmu binyamin suka ce zalika kailin yasirin wannan awu ne mai sauƙi salam mai sauƙi ne alal malikuli lisa ka waje dan sarkin mai kyauta ne baban mun ga irin kyautansa sarkin to ya yi gaba kaɗan قال لنرسله معكم حتى توتوني موسكا من الله لتاتونني به إلا أن يهاد بكم فلما آته موسكهم قال الله على ما نقول وكيل يوه كذو zo aya ne? باين yi kenan bayan nan sai suka zage cewa sai annabi yaƙuba ya gaya musu nursilahu ma'akum gaskiya ba zan aika binyamin tare da ku ba ba zan aika hiya tafi tare da ku ba e hata tutuni mausikan sai kun yi alkawari kun yi rantsuwa a gabana kun yi alkawari gurin Allah bayan ta hali ku rantsi la ta ni bihi na cewa in kun je za ku zo da shi illa an yi hada bikum in ba za ku zo da yi ba ta in mutuwa ne ma duk ku mutu a gurin biyan ta mutu aw ta galibu ko a rinjaye ku bala ta ɗiƙul itiyanu bihi ko a rinjaye ku ya ba za ku iya zuwa da shi ba fa jawu ila zalika gaba ɗaya ƴan uwan nan suka amsa zuwa ga wannan akan gaba ɗaya za su rantse za su tafi da shi suka rantse gaba ɗaya kowanne ya zo ya rantsuwa gaban annabi yaquba akan cewa ko za su zo da ɗan uwansu ko abu ƙarfinsu in ma mutuwa ne kama duk su mutu to bayan an yi wannan rantsuwan falamma atawhum falamma atawhum mawsiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil falamma yayin da mausi kahun suka zo gaban baban na suka dauki alkawari suka rantse annabi yaquba ya gaya musu ce qala lahu alama na ƙudu abinda muka yi da ni da ku da abinda kuka gaya min da abinda na gaya muku da alƙawarin da kuka dauka da wa'adin da kuka yi to wakilin Allah ne wakili ni da ku shahidun bi qawlihim ga irin rantsuwan da suka yi ko a ya duba shari amma shari na kasan karhe a namu ban san irin naku ba bi kaulihim billahi rabbi muhammadin lanati ka bihi shine rantsuwa billahi rabbi muhammadin lanati ka bihi man rantse da Allah shine ubangijin annabi muhammadu wallahi baba sai mun zo da shine rantsuwar ba wani rantsuwa kai ba Eh, ko da mai tafsir ya tambaye ka ya ce to yaya rantsuwar tasu take kaga za a tambaye ka da ƙur'ani suka rantse koya a sai ka ce ai rantsuwar cewa suka yi billahi rabbi muhammadin haka ne ko la ka bihi eh, wal mawsiqul wa'd wannan alƙawari ne al'ahadu al-muwakkal bil wanda suka karfafa da rantsuwa suka yi irin wannan rantsuwa gaban su to yi ne annabi yaquba ce to ni da kun قال الله على ما نقول وكيل ابن ذا كو بداني da ku Allah shi ne wakilin mu na'am ya bani ya tadkhulu min babin wahidin wa nukulu min abwabin mutafarriqa wa ma ughni ankum min Allahi min shay in al-hukmu illa lillah alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkalul mutawakkilun to wala ma yayin da wato bayan an faɗi wannan wa ƙala ya bunayi da yaran nan suka tashi yaran nan ka gansu kowa fa kamar yusufan yake ga zaci ga kyau ga kwarjini <laughs> don baban ya ga yaran nan goma sha ɗaya shi kansa abin mamaki yake bai mm. ya kalle su ya kalle su sun kama hanya yi za su tafi ya ce ku zai ya ‘ya'yana ta baba bayan mun yi ban kwana da kai kama ma hanya hmm. abin da ya sa suka faɗi wannan ɗin kar a kwace ɗan uwansu hmm. amma annabin Allah ne sun san in yi alkawari sai ya jika shigo baban ne hmm. shigo Allah ya bada lada annabin Allah ne in yi alkawari ya san sai ya ciko gajiya ba da biyu kawo ba da

kar a yi bita da kulli amma annabin Allah ne ya rantse sun rantse sai ce kai kai yayana suka ce haba baba bayan mun yi ban kwana da kai suka juyo suka kalle suka ce baba bayan mun yi ban kwana da kai kuma baba ka kirawo mu ya ce ku tsaya ina zuwa suka tsaya suka zo ya zai ce ya bunayi la ta dukulu misira min babin wahidin kar ku yi ga misira ta kofa ɗaya fa wadda kulumin abuwa ban mutafarga in kun je garin ku sha biyu ne eh ku goma ne eh ga ɗan uwanku can a can to mutum uku mutum biyu su biyo ta nan gabar biyu ta kudu biyu ta arewa biyu ta yamma ɗaya higo ta wani ƙofa a ɗaya ɗaya za ku haɗu kar a gan ku kun zo tuwa haka liyan layi si ba kuma ainihin kar ma yi su kama ku annabin Allah ne ga kuma kaddara ta Allah mai ce karfa mayu ka san tsakanin san da da uba yoken nasu ya kai kyau shi kuma abu mai kyau yayi yawa akwai hau eh Kulu ku shiga min babin yawa la Kulu min babin wahidin hmm. wadkhulu min abwabin mutafarriqa kowa a rarrabe za ku shiga ku duba shirshi wa kana abwabu misra iz zaka arba da a lokacin kofar misra din kofofi hudu ne garin ile la ba al-ayn ina ma yakahu alaihim al yace ina jiya muku tsoron mayu sai suka ce to baban me ya dalili yace ali kamalikum baka ga cikar ku wa kuma da karfin ku wai jiharihim da shaharan ku bayan ahalar misra a birnin misra bi kiramul maliki lan ku duba karrama wanda sarki ya muku wa tiramihim da ƙara girmama ku dai fa amarahu bi tabariki sai ya rarraba su ya umarce su da sirrarin liyasilmu domin su samu kubuta min isa isabata bil aini kar ma su kama su fa maka ma kama qala suna? sunna kamar yadda malaman sunna suka faɗa sababu adi sababi na kiyayya lilarari na cutuwa ne kasan mi kaman dabi ne wasai bi da yi yuje da darar ana samun cutuwa inda gunsa labiya a bari ita ba wa falazi wa malaman falsafa sun ce innal ainu ita mai ta yambatu tana tsira ne min ainihi daga idanun uwatun samiyajin saboda karfi na kamawa ta tafili sai ta sadu bil ma'ayuni da kuma kamuwar faya halikun kwana ya kare mutum ya mutu au yuziri ko ya ɓaci fa azbutu lil ayn tasirin bi nafsiya sai aka tabbatar wa malaman falsafa suka tabbatar wa da mai ta tasiri wa huwa kalamun badil wannan maganan banza ne wa gadon kubur kudurewa haka kafirci ne bai zai yi tasiri ba sai da ikon Allah wa zama nabiu firrika mabi girman amfanuwansa fir ruƙiya. ayi yi tobi ruƙiya. in dai mai tani a dinga yin tobi. bil aini ga sura ni, sura guda biyu ma'auza ta ni falaki da nasi za a tofa to in Allah ya yarda in dai za a tofa falaki da nasi za a samu sauki to yi ne ga yayansa saboda ganin haka amma ita ba ta tasiri sai da ikon Allah wa ma ugani annabi yaquba yace duk da wannan dabara da na gaya muku ba zai wadatar da ku ba an kun bi qawli kaza da wannan magana min Allah min shay'in daga abin da Allah yana zai kaddara muku ba zai ije muku komai ba min yi daga ikon sa alaikum inna ma zalika shafaqatin yace na faɗa ne dan tausayi inal hukum ai ba ni ne da hukunci ba Allah hi ne da hukunci illa lillahi ba wani mai hukunci illa lillahi wahdahu alayhi tawakkaltu ku dogara da Allah kullum bi wa sigtu ko amintu da Allah wa alai gari Allah kuma fal ya tawakkalul mutawakkilu duk mai dogaro ya dogara da sarki Allah annabi yaquba sai ga ya musu haka rahmatun bikum in kulta lima amarahum bi zalika da farko to me za ya musu umarni fi hadhihi marrata wa lam ya'murhum bi marratil me za da farko bai ce su dogara da Allah ba ka ce sai a marra na biyu wajiba ka bada amsa bi jawabai da amsa guda biyu al na farko likauni ma'ahun binyamun saboda binyamun yana tare da zuwa huwa azizun alaihi faka ba alaihi min ajali kauni ma'ahun ai da can da za su je misirin bai gaya musu haka ba sai a nabiyun wasani na annahum itaharu sun shahara fi misira a misira bi annahum auladu rajulin wahidan gahi mutum goma ya haɗe duk yayan mutum ɗaya wa bi nurun nabuwa kuma a cikin sa akwai haske na annabta wa shahamatu da kwarjini wal jimali da kyau siyama ballantana ma waɗar kanu inda lamaliku bi manzalaci a gurin sarkin suna da matsayi biki lafil miratul ula sabaninsa da awu da aka musu na farko ya ce alaihi tawakkaltu ku dogara da Allah fawwaru umuri fawwartu umuri ku zuba al'amara wa tamattu alai ku dogara da Allah la alama amartu kar ku dogara da abin da na umarce ku ku dogara da Allah li'anna al-akadha bil asbabi ma takfakal don rike iriko da sababi tare da dogaro a fadalu min a sababi ya fi abar sababin a yi riko da sababi a dogara da Allah ya fi abar sababin a dogara da Allah shi ne ce to ku rike Allah ku dogara da Allah ya gaya musu haka to ya ga yi gaba kaɗan ma da kalu min haisu abu abuhum ma kana yuguni anhum min allahi min shan'i إن حاجة في نفس يعقوب قريها وإنه لذو علم لما <coughs> علمنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما yayin da Allah cikin ikonsa yanzu ga sun zo Misira abin da ya rage yanzu za ku ga sun yi ga Misira ga sunan su tara da uwansu Binyamina nawa kenan goma eh a cikin goma a can an rage shamunu hmm. nawa kenan ga annabi yusufa sha biyu wasu kaunin suka ce a nan dai goma ne daidai da binyaminin sha ɗaya da shamunin sha biyu sha annabi yusufa cewa a da ashara kaukaban hmm. to sha ɗaya ne da annabi yusufa ne sha biyu yanzu su goma ne daidai a nan shamunu yana can shi ne goma sha ɗaya annabi yusufa yi ne na sha biyu to yi ne yanzu yi sun zo bakin garin misira yayin da suka zo misira sai yahuda ya ce tafa jama'a mu cika umarnin babanmu suka ce wani umarni ya mana aka ci amma rarrabu mana yadda ya faɗa ai na gaba bin Allah shi kenan ta kofar misira guda hudu daga lumina yanzu amarahun abu kowa ya rarrabu wannan yayi nan wannan yayi nan da haka suka higa misira mutabarriki na suna higa misira kuwa da suka je suka tsaya gaban sarkin sai mutanen garin suna jama'a ku zo ga wasu mutane wai wai wai wai wai ma da yi gani anon milalla abinda baban ya yi bai amfanar da komai ba yau ina ruwan Allah eh ku zo jama'a ga wasu irin ibraniyawa nan kabilan ibraniyawa sun zo ba masu kyau irin su kai kai kai duba ɗayan wani kai kai kai kai kai kai kai wai wai wai wai duba mutane shi kenan Allah ya yi niyya zai abin sa ai sai kallo ai kariya ne ma gurin Allah aka yi abin da ba sa su ma da yugni wal ma'ana dukunu min abwabil mutafarriqa da yadbu anhum bima kaddara lahu shay'an daga abin da Allah ya kaddara rarrabuwan bai ije komai ba bal dukulu mutafarriqa da suka yi ga rarrabe ka dukulu mujtamiyan kaman a tare suka shiga bin nisbati li qara'illahi saboda dangantuwa da hukuncin Allah wakila huwa shine a lokacin nan da aka yi go bai ije komai ba min Allah daga gun ubangiji min din zaida ne shewa na wani abu ai qaddarahu alaikum ina ma za dama ya faɗa ne shafaqatan saboda tausayi bai je musu komai ba haka haka ko ma kana yugni anu min Allah min qara'i min shay illa hajatan sai da wannan wata dabara ce ita ce haja anan istisna wal ma'ana lam yakun tafariqum dafa'an anhu su ba zai je musu komai min qudratillahi lakin hajatu fi nafsi yaquba qaraha wata bukata ce a zuciyar annabi yaquba ya hukunta ta wa hiya dabawul aini anu allati kana tusibuhum inda dukuli in sun taru a guri daya kar masiba ta same su hmm. inna tabaraku amma la rabuwan fi dukuli cikin kuwa da ba zai ije musu bi iradin Allah da nufin Allah to yi ne ta fi nafsi yaquba ƙarya wa innahum hmm. domin shi annabi yaquba lazu ilimin Allah ya bashi ilimi mai zurfi Allah ya ce lima allamnahu ga abin da muka sanar da shi ai li ta'alimina iyyahu Allah ne bai irin wannan ilham eh yadda kaga allamnahu min ladina ilman to yi ma annabi yaquba wa innahu lazu ilmin lima allamnahu Allah ya ce yana daga cikin masu ilimi daga abin da muka sanar da shi ba kuma yake sa mutum ya zama yawan ilimi ba tsoron Allah in ka ji tsoron Allah da gaske wannan karatun sababi ne Allah ne zai zama malamin ka wata kullaha wata kullaha wa yu'allimukumullah kaji wata kullaha in dai kun ji tsoron Allah wanda zai zama malamin ka shine Allah wata kullaha wa yu'allimukumullah eh in dai mutum ya ji tsoron Allah ilimi sababi ne kadan za ka yi sauran kuma sai dai ka ji waya waya waya kurin kanka ya waya duk ka san kowanne hmm, abin da zai bada wahala masu sai a ah, kuma ka kula mana kai kokarin ma ba sai ya sanar da kai din ba in kai kokarin ma ya sai ne to ya ga gani kai kokarin ma wani zai bude littafin ya karanta ba daga ya rufe baya sanin komai eh wani kuma ya bude littafin ma kamar kiyayi yake gani a littafin ajere hi abin da ya gani kenan Ba ya ganin komai haka Allah ya hirya to wata kullawa wa yu'allimukum Allah da abin da za ya aka sa tsoron Allah to a dalilin tsoron Allah kuma sai ga abu kadan ya zama mai yawa to Allah ya gane da mu duk ilimi in ba tsoron Allah baya albarka mar ilmu illa al'amal bihi eh, yawan ilimi in dai ba tsoron Allah ba komai bane kuma sai gaggaye gaye kai ilimin ma in an kanka subban almajircin babu shi a sai dai a ganka wani sharawu haka eh a ganka tsaye mai dalili abin ba tsoron Allah ka yi ba ya abin da ladabi ba ba ya abin da neman albarka ba don neman suna ka yi kuma sunan ya ƙi samuwa ba kuɗi ba suna shi ganin sai ga malami ya tsaye da wani gayin da wani gemunsa ba kyan gani yi kudin gahin mutum ba daraja ba daraja ai karatu ne abu uku ne yake da daraja a karatu na ɗaya a yi da ladabi na biyu a yi karatu da tawari'u na biyu kuma a yi don allah na uku a yi aiki da ilimi na hudu a ji tsoron allah to ilimi zai zama ilimi duk ilimin da aka yi ba ladabi ba yadda za a yi almajiranka su zama masu ladabi abin da kai yi za a yi sau ɗaya ina ɗaukan karatu a gun malami na arabai wata rana jingina haka ya ce ai ba yin haka yi tun daga na ban ƙara jingina ana neman ilimi wannan ma gajiya ne to ko sau ɗaya kai abin fa sai an maka shi ba yi ilimi in ana yin ba ladabi to ba yadda za a yi kai a maka ladabi kai ma baka nema ladabi ba ku kula da wani. na biyu kuma ilimi in ba yi da tawari'u ba ba yadda za a yi wani ya ma tawari'u kuma nan kai a karan kanka yi ba zai amfani ka ba ilimi a kula da wani nan kuma idan aka yi ilimi ba dan Allah ba dan duniya to ilimi ba zai amfani ba ba zai amfani ba na hudu idan aka yi ilimi ba ganin darajar ilimin shi ilimi ba zai darajar taka ba eh ba wai ilimin ne ba a yi ba ana yi ai ba a ga darajarsa abu ne kana nema ba ka ga darajarsa to ina zai ga darajanka eh ba zai daraja ba yanzu idan za ka je neman ilimi ko gobe ka gwada ƙura'anin da za ka riƙe inda ka gyara ka sa yi a jaka ka yi haka ka riƙe kayan ka gagam kuzul kitaba bi kuwa da gaske inda ka nemi jakarka ka gyara kayan karatun naka ma kal kuma ka je a gida ma in ba gu mai tsarki ba kar ka ajiye yi in baka yi alwala ba baka ɗauka in baka yi alwala ba baka ajiyewa inda ka da Allah zai ma daraja kuma abin da ka koya dan ka riƙe shi gam kuma duk abin da ka koya ka yi aiki da yin da ka da Allah zai maka wani malami mun ba ku labari ɗansa ne ya ce zai je karanci iziya ya dawo ɗan ya je karatun iziya ya haddace iziya ya ce babu na karanta na san fasara na haddace ya ce ta yi kenan ga tare ka je kamar itace kai ɗaya jeji ɗan ya je jeji ya wuni ya fuskari itace ɗan ya sharaf ya ɗauko ya kawo jib ya jefar ya ce haɓa ba ne ya ce ba kai iziya ba ya ce da ka karanci iziya ai da na baka gatarin ma wani ne zai karɓa yanzu da ka yi iziya yanzu ran da aka bayi gatarin wani da ce malawa ne ina za ka yi ta ce a bai kamata ba kawo na makashin tun da ka je ka ɗauko ka dawo ka je ka yi karatu ba ladabi yanzu ina ai da iziyan ka yi don allah yanzu ai daga baka gatarin ma sai dai a riƙe maka yanzu to yi ne yawa yawan karatun da ake ba ladabi babu girmamawa shine mutum bayan ya yi karatun ilimi kuma sai ga wahala ake ciki ana sha talauci bai barka ba makiya ba su barka ba ba ka samu nutsuwa ba ba jin daɗi ba walwala ba kuɗi ba nutsuwa ga masifar gida imam addini <laughs> eh, to wanda suka idan Allah Allah ba zai bari ba Allah ne ya faɗa wa kana haƙan alaina nasarul na to wannan shine in dai mutum yayi karatu dan Allah Allah ne zai zama malamin ka ai abu da yawa bayi ake ba eh wani abin da yawa bayi ake ba in an bi Allah dan Allah wane mutum ai Allah ba zai bari ba ai kai wa Allah hidima ya barka ai ba zai bari ba ai ya ce baya zalunci ai zai cutar da wani to kai masa dole a miyar maka ai da kai din nan dole zaka gani to wa inna hulazu lazu ilmin annabi yaquba ma abocin ilimi ne liman allamnahu ga abin da muka sanar da shi in ji Allah hmm. walakin aksara nasi da ya lamu eh lazu ilimin liman alamna walakin ba da banza ba aksara nasi yawa yawan mutane na kafirai la ya lamu ba su ana sani da haka ba ne a ilhaman layi liyasiyayi ba su zan cewa akwai ilhaman Allah ga tatattun Allah ba hmm. haka ne kuma ko hmm. yanzu ba samari suna wazi ba suna ba wali ba wani to ai walakin na asarar nazi la ya na ne ba su ana sani ba ne ilhamun layi li asfiyayi Allah yana ilhama ga tatattunsa idan Allah ya yarda da mutum ko mata ma waliyam da Allah ya na mata ma nawa Allah yake musu ilhama irin zuwa kuka sani a waliyan na mata rabiyatul adawiyya ko to bayan ta ba ai kun san maimuna binta shakula hmm? to bayan ta fa ina umma aimal al-habashiyya wanda manzan Allah ma yana kai mata ziyara kai ka ba wai ba wani karama ake nuna wa? annabi ne yake zuwa gunta ziyara hmm? to ina zubaida mata haruna rashid daga maka zuwa madina inda ya kaga ruwa a hanya ita ta tona zubaida ina kuma aminatun ramliya ramliya ita ma waliya ce sai mun shiga bayyanta za ku ganta Eh, ina aminatu binta musa kazim su aminatun ramliya su aminatu binta musa kazim ina umma shariki umma shariki tana ina ina umma asa'ira ita ma ya ce nan sai an yi gofagensu za ku yi mamakinsu kaga bin allah ya za ka ga yadda allah yake musu akwai waliyan da ita kwata-kwata ba ta magana sai da ƙur'ani da za ta je aikin haji ‘ya'yanta suka bata ita ma za mu ba ku labarinta eh, ba ta magana ba a rayuwa ba za ta yi magana da mutum ba sai da ƙur'ani in ka ce assalamu alaikum sai ta ce salamun ƙaunin murrabun rahim da aka za ta mirma da sallama eh, ina wuni sai ta ce ta hiyatun mubarakatun ɗayi ba sai ta gyale ka kurum ba magana sai da ƙur'ani zalla ɗanta ya mutu ɗanta ya tana neman ɗanta ba ta samu ba aka ce to dan naki waye sunansa ya ce ya ya haya kuzul kitaba bi kuwa eh to aka ce yaran naki shi kadai ne ba wani sai ke cewa inna masala isa inda lahi kama sali adam inna masala inda hmm. lahi kama sali adam hmm. kalakahu min turabin sun maƙali lahukun fayaku aka ce to kiyan za a jejin nan me kike a jejin nan yake cewa aka ce arba'ina sanatan ya tihuna arba'ina hmm. sanatan ya tihuna filar wata ce batan kai ne aka ce to yanzu za ki haɗu da mutanen ki ta ce ce falatasa sa sa ala na ƙaumil fasiki ya ce ina sa ran zan haɗu da na kirki ba zan haɗu da wayannan mummunan ba to maganan zalla da ƙur'ani ake yi wannan mataran da na kawo muku firanta ƙur'ani sai kun yi mamaki mace ce haka ta je maka haka ta dawo a maka dana zuwa tana ganin ɗakin kaba ta dinga zance da Allah da zancen da kake Allah ya ce da hi zan yi zance da kai to kuma Allah yau bayansa na gari ilhama ai ba za a yi shakku ba a yarda eh Allah ya zaɓi wasu mutane ya musu ilhama zai musu daraja wannan shine walakin aksaran nasi amma yawa yawa wanda ba sani wanda suka san hakan kaɗan ne